Allah ya ba mu ikon yin alkhairi kuma Allah ya karba mana Allah ya ba mu ikon lazimtan wannan majalisi na tafsiri ya ba mu zaman amfana da abubuwan da za mu saurara kuma Allah ya sanya mana duk abin da muke a mizanin kyawun ayyukanmu don haka na zauna a nan ne domin in yi lalai marhabin ga dukkanin 'yan uwa sannan in gabatar da waɗanda za su zo yi declaring ɗin wannan tafsirin namu insha Allah ta'ala open wanda zai zo ya gabatar da takaitacciyar jawabi na buɗe wannan tafsiri namu insha Allah ta'ala a madadin a shura na muslim umma na wannan jami'ar ta abubakar ta fawa da ke nan bauchi shine injiniya abdullahi abubakar shi zai zo ya gabatar da takaitaccen jawabi insha Allah ta'ala a madadin shi dr ms adam wanda shi ne shugaba na shura na muslim umma na atb insha Allah ta'ala don haka a yanzu muna gayyatar shi injiniya abdullahi abubakar ya zo ya gabatar da takaitaccen jawabi na buɗe wannan tafsiri insha Allah ta'ala mai albarka injiniya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم المسلمين السلام عليكم. السلام. muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya tsawaita rayuwar har zuwa wannan lokaci mai albarka kuma wannan wata mai albarka watan rahama watan alkur'ani watan jin kai da yawa uwa wanda shekara da ta wuce muna tare da su amma yau da shi mu ba mu tare da su kuma sun su su ma rayuwar ta kai ga wani lokaci amma allah bai ba su da dama ba to mu da allah ya tsawanta rayuwar mata zuwa da wani lokaci muna roƙon allah da amfane ta kuma wani tafsiri da za a fara yau muna roƙon allah subhanahu wata ala kamar yadda muka farkon shi lafiya allah sa kuma muka karshen shi lafiya ayyuka kuma da za mu gabatar na alƙalai allah shi karɓa mana allah kuma ya samu na da cikin bayansa wanda zai wa rahama a cikin waɗannan abu kwanaki masu albarka da yawan waɗannan takaitaccen bayani yake roƙar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka fara mai kafin lafiya Allah sa mu ga ƙarshen shi lafiya Allah kuma ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam alhamdulillah mun saurari takaitaccen jawabi na bude wannan tafsiri na wannan majalisi mai albarka insha Allah ta'ala yanzu ina gabatar da babban limami na babban yaya na yanzu kan babban komai da komai na ma muna fatar Allah madaukakin sarki ya datar da shi cikin wannan tafsiri da zai gabatar mana Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafar gwiwarsa wajen amfanar da mu da sauran al'umma gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ikhlasi cikin al'amuran da yake gabatarwa na harkar karatu da kuma karantarwa Allah ya karba Allah ya sa mizani Allah ya ƙara albarka wa rayuwa Allah ya ƙara albarka wa zuriya mai gida Allah madaukakin sarki ya ƙara jagoranci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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ɗaya ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da uku tun bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau kuma shine biyu ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna haɗuwa a kowace shekara a irin wannan lokaci na watan ramadana mai albarka domin neman albarkar alkur'ani ta hanyar karanta shi da kuma neman sanin bayaninta ta hanyar tafsiri da kuma ƙoƙarin koyonka ta hanyar karatu muna yin wannan shekaru da yawa mun gaji waɗansu kamar yadda mu ma za mu bari waɗansu su zo su ci gaba da waɗanda suka yi a baya da mu a yanzu da muke yi da waɗanda za su zo a gaba muna roƙon Allah ya tara mu a cikin albarkar alkur'ani da gafararsa da rahamarsa a ranar kiyama abubuwan da muka karanta a baya da waɗanda waɗansu suka karanta Allah ya karɓa gaba ɗaya ya sa a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi abubuwan da za mu karanta a nan gaba Allah Ubangiji ya sa su zama hujja a gare mu ba a kanmu ba ya karɓi daidai cikin ayyukanmu ya zafarta mana kurakurai ya sa wannan wata na Ramadan albarkarsa ta mamaye al'amuranmu na addini da al'amuranmu na rayuwa ta shafe mu ta shafi iyalanmu ta shafi zuriyarmu ta shafi iyayenmu ta shafi makwabtanmu ta shafi 'yan uwanmu ta shafi dukkan al'ummar musulmi na kusa da na nesa baki ɗaya ba za mu guce ba muna ƙarawa bayan godiya ga Allah da yin godiya ga dukkan mutane waɗanda suke da hannu na ruwa da tsaki a kusa ko a nesa a bayyane ko a ɓoye wajen taimaka wa hidimar wannan karatu namu kama daga kan waɗanda suke riƙe da lemar kula da wannan jami'a da muke karatu a cikinta daga kan shugabanta har zuwa mataimakansa har zuwa shugabanni da mambobi na wato al'ummar musulmi na wannan jami'a ta abubakar ta fawo balewa a nan bauchi kamar yadda kuma muke godiya da addu'ar alkhairi ga dukan waɗanda suka taimaka kuma ba su gushe ba suna taimakawa wajen tabbatuwar wannan karatu kama daga kan waɗanda suke taimakawa wajen ɗaukar karatun zuwa waɗanda suke taimakawa wajen yaɗa shi kama daga kan waɗanda suka taimaka da kuɗinsu wajen sayan waɗansu abubuwa da muke amfani da su ko kuma sanya kuɗinsu wajen watsa wannan karatu zuwa ga kowane ne zai ji Allah Ubangiji ya tara mu gaba ɗaya a cikin ladar. Muna godiya wa Allah maɗaukacin sarki da ya sa a wannan shekara muka sake dawowa wannan dawowa ce da ta zo muku da wani sabon labari shine cewa mun fara wannan karatu ne a shekara ta dubu biyu da tara kuma mun fara ne da tafsirin ayatul kursi akwai ayoyi da muka bari a baya suratul fatiha da kuma suratul bakara aya ɗari biyu da sama wanda ba mu karanta su ba a nan idan ba ku manta ba tun bayan dawata daga madina na fara ne da limanci a masallacin usmanu dan fodiyo da ke nan bauchi daga baya na dawo wannan masallacin mun yi karatu daga kan bayan dawa ta sau biyu a wancan masallacin daga farkon suratul bakara har zuwa inda muka fara a nan zuwa na nan sai na ɗora daga inda aka tsaya a can wannan ya sa yanzu salon karatun da muka yi a nan da samun damar da karatun ya yi na rikodin insa da watsa shi ya sa aka yi ta magana cewa ya kamata mu haɗe da abin da yake baya wanda bai samu shiga ba domin karatun da muka yi a can duk waɗanda aka yi rikodin ta hannunsu ya ɓata ba a da wannan rekod ɗin a yanzu cikakke wannan dalilin ya sa aka nema kuma muka amsa wannan shekarar da yardar Allah za mu koma ne daga farkon alkur'ani don haka za mu ɗauko ne daga tushe ta yi mu shekara biyu ta yi mu yi abin da ya fi haka sai mun dangara da ayatul kursi sai mu sake komawa daga inda muka tsaya a nan masallacin ƙarshen suratu yusuf sai mu ɗora daga suratul ra'ad idan allah ya bamu a ran fatan mu shine mu samu damar da zamu mu haɗe alkur'ani gaba ɗaya idan allah ya bamu dama ta yadda zai zama abin da muka karanta daga ƙasa domin a masallacin anas bin malik mun yi karatu daga ta ƙasa daga suratun nas muka haura har zuwa suratul ahqaf muka cika izu goma to kaga in mun samu mun yi wannan kuma muka zo muka dora ta yi wata rana a ce mun haɗe Allah ya sa mu haɗe to wannan dalilin ya sa bana da yardar Allah za mu fara ne daga farkon alkur'ani don haka ku ɗauka kamar wannan zaman shine zaman farko na tafsirin alkur'ani don haka yana da bukatar a ce mu fara bayani na muƙaddima akan alkur'ani menene alkur'ani sannan bayani akan mai alkur'ani ya kunta sannan menene waɗansu ilimin muka da suke zama fundamental ko kuma suke zama basic da ya kamata a ce kowa ya sani akan alkur'ani matukar kana matsayin musulmi akwai waɗansu abubuwa da ya kamata akan alkur'ani ka sani idan ma bai kai ga kasan ka su gaba ɗaya ba sai zama kana da wayewa akan su ta yadda zai zama wannan alkur'ani kai ba bako ba ne a ciki kuma ba labari kawai kake ji kan alkur'ani ba don haka karatunmu na yau da yardar Allah zai zama sharan fage ne akan alkur'anin da domin ta ne muke wannan zama a yanzu karatu na gobe sai kuma mu yi mukaddima kan tafsiri shi kansa menene shi ko menene ya kunsa menene ka'idojinsa da sharuɗansa sannan daga baya kuma sai mu shiga farkon alkur'ani da yardar Allah don haka ina gani lokaci ya yi da za mu fara ɗan karanta alkur'ani alaran mu a wannan lokaci da zai fara karatu ba abdurrahim bane da kuka saba gani ɗaninsa ne zai fara in allah ya so daga baya kuma abdurrahim zai zo ya ci gaba bismillah wannan da kuke gani shine adam muhammad yalwa Da haka da shine bana za mu fara karatu in allah ya saya da nan da ɗan kwanaki kuma abdulrahim zai zai ɗora ya ci gaba karanta mana farkon alkur'ani tukunna kafin daga baya mu fara muƙaddima matso gaba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 ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نعم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم رؤوسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون حسبك هذا محمد الله يمتع البركة Allah ya gafarta wa mahaifinka محمد Lawal Allah ya yi albarka da sakawa da alkhairi ga malaminka gani fadlu sabi'u sa'id Alƙur'ani mai girma da muka ji karatunsa kuma muke neman mu nemi fahimtar fassararsa da tafsirinsa shine alkur'anin nan da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da shi zuwa gare mu ta zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta جبريل عليه السلام alaihi salam القرآن أو a wurin شنو كلام الله تعالى المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول إلينا بالتواتر ال... واتو المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس maganar Allah ne wanda Allah ya saukar da shi a kan halitta kuma annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu Allah ya saukar da shi kuma daga gare shi yake da lafazinsa da ma'anarsa shi ne wannan alƙur'anin da ya zo mana ta hanyar tawaturi ba ta hanyar ɗaiɗaikun mutane ba Shi ne wannan Alƙur'ani wanda muke bautar Allah ta hanyar karatunsa Shi ne kuma wannan Alƙur'ani da kake ganin sa a littafi an rubuta daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul na Alƙur'ani gaskiya ne tabbas daga Allah yake mun tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne kuma daga Allah yake domin Allah da kansa ya shaida cewa alkur'ani gaskiya ne kuma daga wurin Allah yake wa innahu lal haqqu min rabbik lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah ya shaida da shi da mala'iku cewa wannan alkur'ani da ya saukar maka gaskiya ne kuma da ilimin Allah ne Allah ya saukar da shi kuma Allah ya isa ya cika a matsayin mai shaida cewa alkur'ani gaskiya ne kuma Allah shi ya saukar da alkur'ani muna gane muna tabbaci da imani cewa alkur'ani gaskiya ne saboda Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawarin kare shi kuma ya kare shi babu wani abu a duniyan nan da ya taɓa yin shekara dubu a matsayin littafi ba tare da ya jirkita ko an rage ko an tsara ba ba a taɓa yin haka ba kuma ɗan adam baya da wata taska da za ta taskace wani abu da ya yi shekara da zai yi shekara dubu na kowane irin civilization ne kuma ba a canza ko an ƙara ko an rage ba saboda duk yadda za a yi bayan shekara ɗari sai wani ƙarnin sun zo sun ga akwai abin da aka faɗa a can wanda bai gama bai dace da wayewar mutanen yanzu ba don haka yana bukatar a ƙara ko a rage banda alƙur'ani Allah ya yi alkawarin cewa zai kare shi kuma ya kare shi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ko Allah bai ce mana alƙur'ani gaskiya bane mun yarda da cewa alƙur'ani gaskiya ne domin in ba gaskiya ba ba abin da zai iya wanzuwa yanzu sama da shekara dubu kusan shekara dubu da rabi amma babu abin da aka kara ko aka rage a ciki ba inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun idan ko akwai wani littafi da kuka sani a duniyar nan da aka rubuta shi kowane ne ya rubuta shi ko da daga Allah yake amma ya iya zama ya kai shekara dubu ba a canza shi ko an rage ko an kara ba ka gaya mun shi babu shi ko guda ɗaya kowane littafi ka sani aka samu an kawo bashin inda ya mai da bashin ɗin da ya zama outdated ya zama bashin ɗin yanzu shi ake yayi kuma a yanzu ma akwai waɗanda suke suka akan bashin ɗin banda alkur'ani babu wanda yake da wannan muna kara tabbatar da alkur'ani gaskiya ne domin Allah maɗaukacin sarki ya ƙalubalanci duniya ya ce idan ba ku yarda cewa alkur'ani gaskiya ba ne ko kuna shakka akan gaskiyar alkur'ani to ku zo da kwatankwacinsa sai mutane suka gagara Allah ya haɗa har da aljannu ya ce su yi taron dangi su yi conference universal conference ba ma international conference ba wanda zai haɗa mutanen al'ummomi gaba ɗaya da na da da na yanzu da mutane da aljannu idan sun isa su zo da alƙur'ani mutane da aljannu suka tabbatar ba za su iya ba don sun gagara don inda za su iya da sun gwada la iniji jama'atul insu waljin. jin ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah ce da a ce mutum da aljan gaba ɗayan za su taru akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani ba za su iya zuwa da shi ba ko da wani shashi zai rinka taimakon wani shashi su rinka ba wa juna sakar amsa ko ɗan baya su ba da wasici wa ɗan gaba a tara ilimin muka daga baya a yi haɗaka na duniya na taro a samar da kwatankwacin alkur'ani dukkan zakakuran duniya a ilimin fasaha da ilimin iya zance da ƙwarewa a kan sanin da da yau a fito da kwatankwacin alkur'ani Allah ya ce ba za a iya ba in ko za a iya a gwada da fili ga mai doki wanda ya nuna alkur'ani gaskiya ne zamanin nan na yanzu da duniya ta yi nisa a ɓangaren kimiyya da fasaha yadda duniya ta kai makura a science and technology ba a ƙalubalanci mutane ba ma sun yi abin da suka sa mutane suka ga cewa lallai kimiyya da fasaha wato ta gawurta amma aka kasa wanda zai iya ce ni bari mu challenge alqur'ani wanda ya nuna lallai alqur'ani daga Allah yake Allah bayan ya ƙalubalanci mutane sun gagara sai ce to a zo da sura goma idan ba za a iya zuwa da sura ɗari da goma sha hudu ba am ya kulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin Allah ce idan kuna cewa shi ya kirkira to shi ya kuma gefe ai shi kadai ne ku ku taru duk duniya ku zo da sura goma kwatankwacin alqur'ani idan gaskiya kuke cewa kirkira ne ku kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kirkira qur'ani ba don kun san da cewa bai iya karatu da rubutu ba a tsakanin ku yake karatu da rubutu ma sai kun karanta masa ta ina zai iya rubutawa ta ina zai iya karantawa ya kirkiro kun tabbatar daga Allah yake aka gagara kawo sura goma sai Allah ya ce to in an isa a yi sura ɗaya daga alqur'ani gaba ɗaya Allah gara ya ce a yi sura goma ƙasa da 10% kenan daga baya aka gagara sai Allah ce to a zo da sura ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya ce fa'tu bi suratin mislihi wa bi umman istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin Allah ya ce idan za ku iya ku zo da ku zo da kwatankwacin alqur'ani na sura ɗaya Allah ya yi wannan kalubale da a cikin suratul yunus suratul yunus kuma makkiya ce da ya faɗa a sura ta maka aka yi hijira aka zo madina sai sake maimaitawa amma a nan bai ce a zo da kwatankwacin duka ƙur'anin ba sai Allah maɗaukakin sarki ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin idan kuna tsammani alkur'ani ba gaskiya bane ko kuna shakka akan gaskiyarsa to ku zo da sura daya ba duka qur'anin ba ba sura goma irin na makka ba a'a abin da aka faɗa a can na sura ɗayan nan a nan ba an sake maimaitawa har yanzu ba wanda ya iya ɗaga kai ya ce ni zan iya zuwa da sura ɗaya irin alkur'ani inda za a iya to ana jiran mutane daga nan zuwa tashin duniya idan na baya sun gagara wallahi na ƙarshe ba za su iya ba wannan ya nuna lalle alkur'ani gaskiya ne sannan muna tabbatar da alkur'ani gaskiya ne ta hanyar labaran da yake ba mu. babu wani abu na alkur'ani da ya taba faɗa na labari da bincike nuna cewa ba gaskiya bane sannan babu wani abu na alkur'ani da ya taba faɗa kan al'amura da suka shafi rayuwar mu anan da muke dubawa mu gani kuma ya zama ba haka ba dangane da halittun Allah dangane da abin da ke kewaye da mu dangane da ɗabi'un ɗan adam dangane da halittar ɗan adam tun daga cikin cikin mahaifiyarta wanda a zamanin da aka saukar da qur'anin babu kimiyya da fasaha ta iya leƙen cikin ciki da za a yi kanin a game yake faruwa a cikin ciki amma babu wata marhala daga cikin marahil na rayuwar ɗan adam a cikin ciki wanda Allah bai tona ta kai kana ce kana ganin abin da ke cikin ciki ba ne. wannan ke tabbatar da cewa alƙur'ani gaskiya ne in ba ubangiji ba ba wanda zai iya zuwa da ba baka wannan alƙur'ani. gaskiya ne daga Allah maɗaukakin sarki wannan alƙur'anin da yake gabanmu yana da sunaye da yawa sakamakon darajarsa ya sa sunayensa suka yawaita duk abin da ke da daraja yake da sunaye da yawa Allah maɗaukakin sarki shi ya fi kowa yawan sunaye walillahi asma'ul husna fad'uhu biha shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da sunaye da yawa ana Muhammad wa ana Ahmad وأنا الماحي وأنا الحاشر الذي يحشر wara وراءه يوم القيامة شيسا القرآن شما yake da sunaye da yawa saboda yawan sunan abu yana nuna darajar abun ne da matsayinsa ɗan daga cikin sunayen alkur'ani da suka shahara shine shi kansa alkur'ani Allah ya kira shi da suna alkur'ani inna hadha alqur'an yahdi lillati a aqwam wa yubashshiru almu'minin Allah maɗaukacin sarki ya kira shi da suna al-furqan tabaraka alladhi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadira Allah ya kira shi da suna az-zikr wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya kira shi da al-kitab Larai الكتاب لا ريب فيه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Ko ɗansu sunayen da yawa da alkur'ani yake da su amma waɗannan su suka fi shahara waɗansu kuma siffofi ne ba sunaye ba amma duka dai yana nufin kuma yana nuni ne ga darajar alkur'ani wannan alkur'anin da muke karantawa yana kunshe da sura ɗari da goma sha hudu sura ta farko ita ce suratul fatiha sura ta ƙarshe ita ce suratul na wannan a tartibin yadda za ka gani a cikin alkur'ani kenan amma a wajen saukarwa sura kacokan ta farko wadda aka fara saukarwa ita ce suratul alaq اقرا باسم ربك الذي خلق wadda aka fara saukar da ita da ayoyi biyar sura ta ƙarshe kuma da ta sauka idan a sura ce ita ce suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wannan shine alqur'ani a takaice alqur'ani idan ka kasa shi ta fuskar saukin karatu an rarraba shi har juzu'i juzu'i guda talatin sannan aka sake kasa shi kuma zuwa izu izu a cikin kenan guda sittin sannan aka kakkasa shi zuwa ayoyi kowace sura tana da lamban ayoyinta dan ka tara su gaba ɗaya tana da aya dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida kuskure ne da kaji wasu suna cewa dubu shida da ɗari shida da sittin da shida a'a dubu shida dai da ɗari biyu da talatin da shida duk da ɗan ƙaramin saɓani da yake tsakanin malaman ƙira'a a wajen a tsaya a nan ko a tsaya a can amma abin da in ka tara bil jumla wannan shine abin da zai baka musamman a cikin ƙira'ar asim wadda ita ce wadda ta fi shahara a wurinmu riwayar habs alƙur'an yana da kalmomi wato words kenan dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da bakwai dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da bakwai waɗansu suna ƙarawa da kalma biyu dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara ana samun dan wannan sabanin ne bisa dan sabanin da za a samu cewa shin wannan kalma ce ko za a haɗa ta da yar uwarta su zama kalma amma duka dai in ka haɗa bambanci ne akan kidaya wajen kwaya biyu ko ka ce da talatin da bakwai ko da talatin da tara harufa shine inda aka samu saɓani mai yawa wajen kirga adadin harufan saɓanin bambancin kira'o'i amma abinda aka ruwaito daga mujahid kamar da ibnu kafir ya faɗa cikin tafsirinsa ya ce mu mun yi jin diddigi na harufan alƙur'ani mu kirga daga alifin ba'un ta'un tun daga kan bismillah har zuwa ƙarshe sai muka samu akwai harufa dubu ɗari uku da ashirin da goma sha biyar dubu ɗari uku da ashirin da goma sha biyar amma daga baya kuma ƙididdiga ta zamani wadda ƙididdiga ce ta kwamfuta ta bayar da cewa akwai dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya dubu ɗari uku da ashirin da uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya wanda bambancinsa akan ƙirgin su mujahid shi ne ƙarin dubu uku da ɗan wani abu sakamakon wato kidaya irin ta kwamfuta a yanzu za ta fi ba da keke da keke sama da wanda ɗan adam zai kirga ɗaya bayan ɗaya amma kuma menene bin diddigi akan adadin harufa da adadin kalmomi imam suyuti a cikin littafinsa al-itqan fi ulumil qur'an bayan ya kawo duk waɗannan maganganu sai ce sai dai fa wannan ilimi ne wanda baya da wani fa'ida mai yawa ko ka san shi ko baka san shi ba baya tantance cewa kai malam ne ko kai ba malam ba domin baya daidaita sallarka ko ya ɓata alwalarka kai dai ana sani ne mai yiwa saboda tsarin bincike a kan kimiyyar alkur'ani domin a cikin sanin adadin ayoyin alkur'ani akwai wani ilimi na musamman wanda wata harka ce ta kimiyyar wato alkur'ani inda ake lissafin ayoyi kuma ya iya baka waɗansu abubuwa masu ban mamaki kamar littafin nan da na taɓa baku labari wanda wato muka rubuta na yi ishirafi kan rubutun da ibrahim muhammad ya yi akan wato lissafe-lissafe na cikin alkur'ani dangane da ayoyi da kuma lamba ta surori wanda abin zai baka mamaki kwarai da gaske idan wannan littafi aka yi aka fitar da shi waje za ku sha mamaki dangane da alkur'ani da abin da ke cikinsa na sirri na ilimin kimiyya dangane da lissafin da yake ciki na adadin ayoyi da kuma adadin surori wanda yanzu babu lokaci da zan baku misali. wannan alkur'ani an saukar da shi kamar yadda muka ce Allah ne ya saukar da shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika Jibrilu Allah ya saukar da alkur'ani ne mataki uku mataki na farko shine saukar da shi ta hanyar rubuta shi a cikin wani littafinsa na babban kundin tara bayanai na komi da komi wanda ake kira allau'ul mahfuz mataki na biyu na saukar da shi shine ɗebo iya yankin inda yake a cikin allahul mahfuz a sauko da shi zuwa saman wannan duniyar kuma ta ɗaya kenan sannan mataki na uku shine a iso da shi zuwa gare mu ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mataki na farkon nan Allah maɗaukakin sarki shine ya yi da kansa a lokacin da ya umurci alƙalami ya yi rubutu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lokacin da Allah ya halicci alƙalami ya halicce shi ne shekara ok sannan sai Allah ya ce da shi ya yi rubutu ya ce me zan rubuta ya ce ka rubuta komi da komi sai ya fara rubutu ya rubuta dukkan abin da Allah ya kudurta na baje cikin rayuwa tun daga farko har zuwa ƙarshe wannan shi ake ce allahul mahfuz shi ne wanda Allah ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to a ciki tunda an rubuta komi ai alqur'ani ma wani bangare ne na komi baka yana cikin shi ma to da aka zo sai aka ware wani wuri na musamman sai Allah ya sa aka yi kofin alqur'ani gaba daya to wannan alkur'anin da aka rubuta a ciki shine wanda Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi ne fi lauhin mahfuz to kaga wannan shine sauka na farko wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta shi akan lauhul mahfuz sauka na biyu shine Allah ya sa aka kwashi wannan alkur'anin aka kwafe shi sai aka zo aka yi dictating wa waɗansu mala'iku da ake ce musu as-safaratul kiramul barara waɗansu mala'iku ne na musamman waɗanda su ne suke rike da rekod ɗin rubuta wa Allah abin da Allah yake so kamar sakatarori ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu aikin wato taskace rubutu da Allah yake so wasu mala'iku ne masu daraja da Allah maɗaukacin sarki ce kalla inna ha tazkira fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safaratin kiramin barara to sai aka sa mala'ika jibrilu sai ya ɗauko wannan alƙur'ani sai ya rinka dictating musu su kuma suna rubuta suna kwafa a cikin waɗansu takardu na musamman da aka ajiye su a cikin sama ta ɗaya shi wannan kuma an yi shi ne a daren lailatul qadri a cikin watan ramadan bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kafin a fara turo masa wahayi ana fahimta ko sai aka sauko da shi saboda shirye-shiryen wato annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah madaukakin sarki zai tayar da shi a bashi qur'ani ya bamu to sai aka matso da shi kusa da mu inda muke shine Allah ya sa aka saukar da shi zuwa baitul izza kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yanzu a gare shi ya rawaito an fahimta ko to daga baya kuma sai Allah ya fara saukar da alqur'ani kaɗan kaɗan a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudun bukata idan bukata ta taso na yadda Allah ya ga dama zai saukar sai ya saukar misali lokacin da Allah ya fara saukarwa Allah ya saukar ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana kogon hira a cikin dare ko dai dare na goma sha bakwai na watan ramadan ko kuma dare na ashirin da hudu na watan ramadan amma dai da daddare ne sai mala'ika ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da shi ayoyi guda biyar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq alladhi اقرا الذي akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al الانسان ma lam ya'lam waɗannan ayoyi guda biyar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sanaka aka samu dogon lokaci ba ayi wahayi ba sai aka fara suratul muddathir daga baya aka dawo nan aka aka aka rika yi kudin bukata da yanzu take akwai sai a saukar da iya bukatar daga baya a sake ba a lokaci ɗaya idan aka fara sura dole sai an gama ba ana iya an fara wannan sura iya bukatar da surar za ta warkar a lokacin a tsaya sai wata kuma ta zo sai a saukar da wani bangaren aikin annabi sallallahu alaihi wasallama shine shi kuma ya koyar da mutanensa a jere sai a ɗauko wannan ɓangare da aka bashi sai a haɗa da waccan sura a ɗauko wancan ɓangare ko waɗannan ayoyi sai a haɗa da waccan sura sai ya jera mana su wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an saukar masa don haka shi ya karantar da kowace sura a haɗe ba aikin ba ne har haɗa sura haka Allah ya haɗa masa su shi kuma daga baya ya haɗa mana mai ba mu alƙur'ani kamar yadda aka bashi a haɗe alƙur'ani an rika saukar da shi a makka sannan bayan ya je madina ma an ci gaba da saukarwa surorin da suke makka su suka fi yawa surori tamanin da bakwai surorin madina su suka fi kaɗan surori ashirin da bakwai idan ka haɗa ya baka ɗari da goma sha hudu abin da ake nufi da na makka shine surorin da aka saukar kafin hijira lokacin yana da zama a makka ko da ba a garin makka aka saukar ba surorin madina su ne surorin da aka saukar lokacin ya koma da zama a madina ko da ba a cikin garin madina aka saukar ba wani lokaci ana saukarwa a kan hanya yana tafiya amma da lokacin yana matsayin dan madina ba dan makka ba don haka sai a kira ta madaniya duk da cewa daga cikin waɗannan tarin surori guda ɗari da sha hudu akwai guda ashirin waɗanda an yi saɓani cewa shin kafin hijira ne sun zama makiya ko bayan hijira ne sun zama madaniya ina fata mun fahimta amma dai duka in ka haɗa da jumla a fahimci abinda muka faɗa a baya ɗin nan sannan kuma wannan alƙur'ani wato bayan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi kuma sai aka zo aka tattara shi an tattara shi mataki uku na farko tarawa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda muka yi bayani idan aka ba shi sura da wani ɓangare na wata sura ya za a yi a tara masa sura guda a dunkule a nan a tara masa wata sura shi kuma duka ya ji su a jere a cikin kwakwalwarsa sai da idan ya zo karanta ba zai rinka sarkafe sura da sura ba wannan shine jam'in da Allah ya masa na farko inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu da lokacin da aka fara saukar masa da qur'ani yana wa'azi da kansa yana kokarin karantawa kafin jibrilu ya gama don kar ya manta kuma kar ya rinka hada kashi sai Allah ce masa ba sai ya rinka wahala ba kar ya rinka motsa harshensa wajen karantawa ya jira a gama karantawa gaba daya shi kuma sai ya biya daga baya zai ya iya shine la tuhaddith bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayana haɗa alkur'ani na biyu shine wanda aka yi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an zo lokacin khalifancin abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi ya gamu da babban kalubale bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine an so a masa tawaye mutanen garuruwa da yawa sun ce tunda manzan Allah baya nan to su ma ba su ba yi dama don shi suka yi abubakar ya ce dole a yi don Allah ba don manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka ko baya ne sai an yi addini shi ke ne ɗauki makami aka yi ta yaƙi wannan yaƙin ya sa wasu daga cikin sahabbai alarammomi sun fara tafiya yaƙi kuma ana kashe su kamar yaƙin da aka yi a ghazwatul yamama wanda ake gani an kashe alarammomi daga cikin sahabbai guda ɗari bakwai wannan ba karama asara ba ce sai umar ɗan khattab ya zo ya samu abubakar Allah ya ƙara yarda a gare su gaba ɗaya a ce ya kalifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu riski alqur'ani tun al'ƙur'ani bai shiga uku a hannun mutane ba alaran mu'minin suna mutuwa kuma ka sani manzan Allah sallallahu alaihi ya bar alqur'ani ne a cikin kwakwalen mutane ba a tara a wuri guda ba muna da bukata mu tara shi a wuri guda kar mu dogara da kwakwalwar mutane kadai kar kwakwale su zo su bada mu idan ba su kwakwalwar sun mutu kun wannan babban magana ce yana gaya wa abubakar abubakar ya inkari yace ba zai yi abinda manzan Allah talaba da yi ba ce a'a ka lura da kyau ba ina so in kawo a wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ina kawo abin ya dace da abinda da manzon Allah yi ne manufar Allah da manufar manzon Allah ta talaba shi da isar da alqur'ani li zira bihi wa man balaga ka isar da alqur'ani ga wanda za ka yi mata yanzu da wanda zai zo daga baya ko zuwa yaushe ne idan ka bari aka kashe masu karatun wa zai karantar da wasu mu dukan mu muna da iyaka na lokaci za mu tafi waɗanda za su zo a gaban mu me za su samu daga baya daga baya abubakar ya gane ya ce na yarda sai aka kira zaid ibn sabit Allah ya tsara yarda a gare shi ba an sare ne wanda yake matashi ne zakauri na daban daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wa wannan al'umma na musamman ne domin kwakwalwarta irin karfin da take da shi ya haddace alkur'ani ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi kusa har lokacin da aka yi bitar alkur'ani na karshe tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da jibrilu yana nan a wurin manzon Allah ya gayyato shi don haka ya san alkur'ani ciki da bai yana cikin alarammomi na musamman waɗanda haddansu ta fi ta kowa tabbas za ka abubakar ya kira shi ya ce ga ka amintacce a ɗabi'u ga ka kuma amintacce a karatu haka muna so mu baka a hada wannan alqur'ani a wuri guda kar ku dauka alqur'anin babu shi duka akwai shi a rubuce amma ana so a tara ne sai a jera shi a wuri guda to zai da yace kai gaskiya ne ina da ina da observation manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai ce in yi ba ku yanzu ku ce in yi sai da suka gamsar da shi irin yadda aka gamsar da Abubakar Kullum da yadda sahabbai suke taka tsantsan akan kar su yi bid'a alqur'ani ba. amma daga baya dukkan su kowa ya zo ya fahimci wannan fikihun na Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda da Umar dan Khattab wannan shawara ta kace yasa muka zo Allah yasa yanzu muka samu alqur'ani duk wanda ya bude wannan alqur'ani ya karanta akwai albarkacin Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi don haka sai Zaidu ya zo ya fara tara alqur'ani yayi amfani da abu uku abu na farko abin da ke rubuce a wurin mutane kawo naka a ce farkon alkur'ani misali suratul alaq ita aka fara saukarwa ko ina mai suratul alaq a nemo wane da wane da wane da wane a samu sai a samu aji ku sai amfani da wannan an samu sauran abu biyu abu na biyu shine a samu shi ya kwakwa ya gwada da tasa kwakwalwar don an yarda da haddarsa kuma manzan Allah ta salama ya yarda da wannan haddar har a gaban jibrilu aka yarda da wannan haddar don haka sai ya duba ya yi kwamfiyarin da wanda yake da shi soft copy a kwakwalwarsa sai ji sun yi daidai ba kuskure sai ya ajiye ya ajiye na kwakwalwarsa sai ce a nemo shaidu biyu su ji na karatu na su ma haka ne ke auren su su duba wannan su ga haka ne ke auren su kafin an samu wannan shaidu biyu a adilai sai a ce to an samu suratul alam haka haka suka riƙe wa alkur'ani har zuwa ƙarshe wannan shine aiki na keke da keke saboda idan aka zo za a duba a ga shin ko dai wani ya rubuta ayar da daga baya an soke ta sai a ce a cire ta ko wani ya rubuta wata aya ya yi kuskure sai a ce a ajiye ko wani ya rubuta aya daga baya aka gano cewa wannan rubutun da ya rubutu ne nasa na tafsirinsa ba asalin maganar annabi bane ba asalin abin da ake na karatu ba don annabi yana yana kuma musu tafsiri to wani zai rubuta ayar kuma sai rubuta tafsirin a ƙasa sai a kasa gane wanne ne to sai da aka gama rarrabe wannan ya zama zallan qur'anin ne kawai sai aka tara aka ajiye shi a wuri guda wannan ya zama reference ne wa ɗan baya ko da alarammin sun kare in zo za a ce akwai alkur'ani a ajiye kar waɗanda suke da shi pc su ma su zo su mutu kaga ba za a samu alkur'ani ba ina fata an gane wannan wannan shi ne haɗi na biyu tara alkur'ani na uku shine wanda aka yi lokacin usman usman ibn affan bayan abubakar ya rasu allah ya ji kan allah ya matara allah ya gafar allah ya kare yarda gare shi umar ya zo ya gama zamanin sa allah ya kare yarda gare shi sai ya rasu ya bar wannan abun sai na na hafsa yarsa kenan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta dauki wannan qur'anin sai ta rike a wurinta yana wurinta Usman yana matsayin khalifa sai aka sake samun matsala wannan qur'anin da aka tara a wuri ɗaya ya fita bai fita waje ba don aka baya hannun mutane yana ajiye ne a matsayin na gwamnati wanda yake hannun mutane shi tun har yanzu na daɗin na cikin kwakwalwa to sahabbai kuma bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fara watsewa kowa ta ko ta kasar aje da awa aje jihadi aje kasuwanci da an watsu a duniya wannan watsuwar ta sa wannan da ya tashi ya ya zama malami a can kamar abdullahi dan mas'ud ya zama malami a kufa kamar kamar usman ibn affan ya zama malami a cikin madina ana gane ko kamar abu musa al-ash'ari ya zama malami a sham ko yana karantar da alqur'ani lokacin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani unzila ala sab'ati ahli an saukar da shi ne a salon karatu salo bakwai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar kowace sura sai a koya maka da salon karatu har guda bakwai to idan wannan ya tashi ya je gari kaza sai koyar da salon karatu iri ɗaya daga cikin bakwai din nan ga wani ɗalibin ya zo wani ɗalibin ko ya koyar da wani daban kaga za a iya samun clash tsakanin wannan da wannan sannan a wani garin kuma wani da ya je shi ma ya koyar da wani wani iri da sai aka fara haduwa a wuri ɗaya tsakanin wanda ya fito daga sham da wanda ya fito daga kufa da wanda ya fito daga basara sai suna saɓani akan qur'ani wannan ya fi fitowa fili lokacin da huzaifa ibn yaman ya tafi yakin da aka yi aka fara shiga turai a zamanin usman aka kai yaƙi zuwa azerbaijan aka kai yaƙi zuwa armenia sai suka haɗu da mutanen yaman da mutanen sham da mutanen kufa ana karatun qur'ani sai ji ana faɗa har ana kafirta juna kana ce wannan abin da kake ba shine qur'ani ba wannan ma ce ba shine qur'ani ba sai ce kan sai tashi sai dawo madina zai samu Usman dan Affan yace ka hada mutane akan Alƙur'ani guda tun mutane ba su fara yaki da juna akan qur'ani ba sakamakon bambancin salon karatu haka Usman ya karɓi wannan shawara sai ce a kawo wancan tarin Qur'ani da aka yi aka kawo sai ce duk wanda yake da wani daban da wanda ya kawo naka aka kawo sai aka karɓe na mutane aka tara sai aka kawo wannan sai aka sake naɗa kwamiti a ƙashin shugabancin wancan zai ibn sabit wanda shi wancan aikin kuma ka haɗa masa waɗansu ya zama kwamiti na mutum sha biyu zaratan alarammomi daga cikin muhajirun da amsa saka ce ku zo ku sake bitar wannan alƙur'ani ku fitar mana da kofi guda shida na musamman wanda za mu tura a kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi amma ku tara akan harafi guda ɗaya shine harafin ƙuraishi waɗancan sauran harufa ɗin idan aka bar su shine mutane suke sabani a kai ka a tara mutane akan harafin yaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don sai aka tara akan harafi guda ɗaya amma harafi guda ɗayan kuma wanda zai yi daidai da dukkan kira'o'i da ka sani waɗanda suka shahara a yanzu kira'o'i guda goma nan mutawatirai ba aka da aka zo rubutu sai zama a cikin rubutu ɗaya zai iya ɗaukan kira'o'i sama da ɗaya wannan yasa ba a yi ɗigo ba wa rubutun kuma ba a yi wasali ba idan aka kai muku ku a iya karatunku da ya dace idan wannan ɗigon ya dace da karatunku sai ku ɗiga ana fahimta su kuma waɗancan da ya dace da nasu ba su kuma cire ido ina fata an fahimta saboda idan aka bari haka zai iya sa mutane wato su samu rudani yanzu misali shine kalmar da muka karanta a cikin suratu yusuf wa qalat hayta laka wa qalat haytu laka wa qalat hi laka wa qalat hi laka ha to wanne ne tsaya shi yasa sai ba za a sa wasali ba kai in ka zo a naka karatun sai ka sa wasalin ya dace da naka karatu wa yawma yahshuruhum jami'an wa yawma nahshuruhum jami'an da kan aka zo ba a sa digon a sama ko a ƙasa ba in aka barka wanne irin karatun kake sai ka diga kai da kanka to dan aka diga zai zama karatun wane ne sai aka bar shi ba ɗigo na fata an fahimta wannan shi ne yadda aka rubuta kuma aka bar shi sai aka watsa shi zuwa ƙasashe duk sauran waɗanda baya cikin wannan al'aharufu saba, sai aka ɗauka sai aka tara su aure ɗaya sai aka ƙona su saboda mutane su tsaya akan alkur'ani guda wannan alkur'ani shine wanda ya yanzu daga yawanzu daga wancan lokacin zuwa yau kuma shine wanda zai zauna ila an yarisa Allahu al-arda man alaiha sannan kuma wannan Alƙur'ani namu Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ne ga mu mutane da kuma aljinnu gaba ɗaya mu wannan alqur'ani mun yi taron dangi kai. namu ne kuma nasu ne ba namu mu kadai ba mu kan alqur'ani Allah ya ce hudan linna wa bayyinatin min alhuda wal furqan to haka kuma su ma aljannu Allah madaukakin sarki ya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كذا ناس نسوما كبر يد بما يكنا سنوانا القرآن الله بدأ في تلك الكيات وكد شيني واتو سبودا abubuwa saboda shiriya a shiryar da mutane hudan linnasi wa bayyana su min al-huda wal furqan dalika al-kitabu Allah maɗaukacin sarki ya saukar da shi a matsayin shirya domin ya koyar da mutane abubuwa da yawa manya-manyan abubuwan da alkur'ani yake koyarwa guda tara ne halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadirun qissatun idatun masal shi ne ke koyar da halal yake koyar da haram wa ahalla Allahul bai'a wa harrama riba shi ke koyar da ayoyi muhkamat da ayoyi mutashabihat minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa sha mutashabihat sannan bashirun nabirun shi yake yin gargadi akan za a je wuta kuma yake yin bishara cewa za a je aljanna an fahimta za ka ji shi duka bashiran wa nadiran fa arada atharuhum fa hum la yasma'un qissatun sannan a cikin shi akwai labarai da tarihi da na baya da wanda za su zo a gaba nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran idatun akwai wa'adi a cikin qur'ani da zai ita ai ta kuka wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dab'i mimma arafu min al-haqq wannan duk wa'adi ne qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum sai masala misalai a cikin alkur'ani wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun haka alqur'ani yana cike da misalai waɗannan abubuwa guda tara sune manya manyan abin da yake kunshi a cikin alqur'ani idan ka hada su gaba ɗaya guda taran nan za su baka abubuwa guda uku ne wanda su ne abin da qur'ani ke kunshe da shi shine karantar da mutum alaka tsakaninsa da ubangiji wannan shine ake ce al-aqida sai karantar da mutum alaka tsakaninsa da wa ubangiji na zuciya ke karantar da mutum alaka tsakaninsa da wato aqida da ibada duk suna cikin abu ɗaya ne alaka tsakanin mutum da ubangiji sai kuma alaka tsakanin mutum da mutum shine a shari'a da hukunce hukunce ai kai wa wane kaza kai ma kar ai maka kaza ga yanayin zamantakewa na wane da wane tun daga kan mutum da iyalansa zuwa mutum da ɗan uwansa zuwa mutum da makwabta zuwa mutum da gwamnati zuwa mutum da duniya baki ɗaya zuwa mutum da mutane da suke alaƙa da su sai kuma abu na ƙarshe shine al-akhlaq ko yadda mutum yadda zai zama ɗabi'a ta bil'adama tsakanin shi da kanta, ya zai zama cikakken mutum bil'adama. wannan su ne manya manyan abubuwan da Alƙur'ani yake kunshe da su guda uku sannan kuma shi wannan Alƙur'ani idan wato ka ɗauke shi yana matsayin jagora wa mutane akan al'amuran da suka shafi duniya banda al'amuran da suka shafi addini kamar yadda a wannan zamani namu ake ganin abubuwan mamaki da yawa musamman kuma akan bincike na kimiyya da fasaha wanda duka alkur'ani ya zo da su baka amfaninsa shine shiriya akan harkar lahira sannan kuma akwai ƙarin albarka na alkur'ani shine shiriya akan al'amura na duniya to sa abu na ƙarshe shine alqur'ani alakarsa da watan ramadan kuma me yasa ake tafsirin alqur'ani a cikin ramadan shine saboda wannan wata wata ne na karatun alqur'ani wata ne wanda karatun alqur'ani ya zama yana da wata gata ta musamman a cikin sa Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ce a cikin watan ramadana ne Allah ya saukar da qur'ani kaga yana nufi yana so ya alakanta alqur'anin da watan ramadana shi sa ya saukar da shi a ciki da bai zaɓi wani watan daban ba sannan kuma yana daga cikin alakar watan ramadana da alqur'ani yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama kowace shekara mala'ika jibril yana zuwa su karanta alkur'ani kuma ana ganin annabi sallallahu alaihi al'amuransa na alheri suna canzawa idan ya fara karatun qur'ani a watan ramadan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fa yudarisuhu alquran sannan kuma muna karanta alqur'ani da tafsirin sa a cikin watan ramadan saboda annabi sallallahu alaihi ya alakanta mana qur'ani da ramadana da cewa da alkur'ani da azumi za su zo su yi ceto a ranar kiyama ga masu yin su masu karanta qur'ani za su samu ceton qur'ani masu yin azumi za su samu ceton azumi waɗannan abubuwa guda biyu masu tafiya tare da juna ne wannan dalilin yasa ba ma raba watan azumi da karatun alkur'ani da neman jin bayanansa muna fata abin da za mu karanta a cikin wannan shekara Allah albarkace mu da shi ya sa albarka cikin abin da za mu karanta da abin da za mu faɗa ya sa ya zama amfani amfani gare mu hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba lokaci yayi za mu tsaya a nan sai Allah ya kai gobe wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh